وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا muka ƙyale wasu halittu a ƙarshen zamani suna fagamniya suna cuɗanya da juna kuma za mu yi busa cikin ƙaho sai mu tara halittu gaba ɗaya domin a yi musu hisabi da sakamako